Mako ɗaya kenan da guguwar sauya shekara daga PDP zuwa APC a jihar Kebbi ta haɗa da Sanata Atiku Bagudu da Majalisar Dattawa kuma ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar gwamna na jam'iyyar PDP inda ya watsar da jam'iyyar tashi ta PDP mai mulkin jihar ya kuma sami nasarar tikitin tsayawa takarar gwamna ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta APC. Atiku Bagudu ya fafata ne da 'yan takara hudu a zaben fidda gwani na gwamna na jam'iyyar ta APC wanda aka share kusan kwanaki biyu da rabi ana gudanar da shi inda ya yi rinjaye tare da tazarar gaske. I declare Senator Atiku Abubakar who scored 2,625 votes as the winner of the primary. to ko yaya yake kallon kalubalen fuskantar tsohuwar jam'iyyar sa ta pdp mai mulkin jihar a babban zaɓe mai zuwa babu kalubale saboda na tabbatar da waɗanda na sani da yawa fiye da ga zuciyarsu suna tafiya suna damuwa irin wadda muke da na cewa jam'iyyar pdp ba ta da eh, ba za ta biya mutanenmu bukata ba kamar yadda da ta fara da manufai. To sai dai zaben na APC a jihar ta Kebbi ya bar baya da kura domin kotuni da wasu 'yan takara suka yi korafin rashin adalci a gudanar da zaben na dan takarar gwamna da ma sauran 'yan takarar mukamai. Sunana dai Habibu Adamu Argungu, ejan na shi da kuta Yahaya Argungu. An shirya wannan zaɓe din wanda za a yi shi a misalin karfe ɗaya na dare amma ba a yi wannan zaɓen ba sai karfe uku na yamma. sai da suka tabbatar da sun shirya komai sannan suka je suka samu wa'annan irin agent agent eh, delegate din kuma a kasarin su akwai wa'annan ma ba delegate din ba sai kasance da cewa an ɗauki tal an ba su domin su zo su shirya wannan zaɓe din sunana dr ismail ahmad muhammad ina takarar majalisar wakilai na tarayya a mazaɓan argungu da auki to gaskiya mun yi zato yau ya kamata a ce a yi mana primary election a mazabar mu to mun hito tun safe ana kai da kawo amma ba a yi primary election ba amma kuma daga baya muna jin rade-raden kamar ana so a yi mana ɗauki dori da ba cikin ma jam'iyyar suka shigo ba aka yi hidima da su duk wani abu da ka gani da hannun shugabannin jam'iyya na nemi jin ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar ta apc a jihar kebbi sani zauro hukuma dangane da korafe-korafen atiku ba to ya ce shi na son zaɓen jihar kebbi mun ka biɗo shi mu yan jam'iyyar apc ganin mun kai ya cincinta kuma mun biɗi shi ba dalilin kuɗi ya ce a shi ya shigo ne tsakanin da allah bai ba dalilin kotaro amma in akwai wani mai cewa an ba dalilin kuɗi to ina ganin kila waɗanda sun ka fara takara na sun ka ba dalilin kuɗi don duk wanda ka takara jihar kebbi sani zauro ya san shi murtala faruk sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.